Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan taken abincin mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa amfaninsa da sakamakonsa. Juna biyu wani lokaci ne mai mahimmanci a rayuwar mace wanda a cikin su dole ne ta kula da lafiyarta da mana na ɗanta mai zuwa. Yana da mahimmanci a ci abinci mai kyau a lokacin juna biyu saboda jikin mace mai juna biyu yana ba wa jaririnta da ke cikin cikin samun abubuwa da yake bukata don bunƙasa da kyau akan abin da ya shafi abinci abincin mai shayarwa ya kamata ya kasance damuwar uwa tabbat ingancin abinci mai gina jiki ga jariri da uwa abin kiwon lafiya ne da a yayin shayarwa duk da haka wasu suna yin sakaci da duk shawarwarin da ma'aikatan kiwon lafiya suke bayarwa dangane da bayanan da aka tattara a tsarin bayanan kiwon lafiya na DHES tsakanin watan Janairu na zuwa Ogista na shekarar 2021 yara da. 63,748 da suka tashi kashi 99 suna fama da cutar tamowa da yara kuma 266,283 da suka tashi kashi 58.2 bisa ɗari suna fama da matsananciyar cutar tamowa a shekara. Menene alakar abinci da lafiya? Wani irin abinci ne ake shawartar mata masu juna biyu da masu shayarwa su ci? Wane abinci ne ba a shawartar mata masu juna biyu da masu shayarwa su ci menene hatsarin cin abinci iri-iri domin samun amsan dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam bello abdulrazak nutritionist barka malam bello haka kuma muna tare da madan jallo jamilatu Saji Farm. Barka Malam Jamila. Muna tare da kuma Dr. Ali Abdulaziz, pediatr ne. Barka Malam. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To Madala, eh, kula da abincinka a lokacin juna biyu ko shayarwa yana da matukar mahimmanci domin gujewa wasu matsalolin kiwon lafiya. Malam Bello da ku za mu fara. Menene alakar abinci kuma da kiwon lafiya? Eh, alakar abinci da kiwon lafiya. Eh, me sa muke ci abinci? Mm-hmm. Eh, abin da sa muke ci abinci ana iya ganin amfanin abinci wajen uku ne. Mm -hmm. Eh, na harin kamar abincin da za mu ci ya kabata ya bamu karhi shine ake cema a turance energy mhm. kenan abincin da za mu ci don mu yi mu mu je wajen aiki ne mu je eh, wajen yara ma kamar wajen su yi girma ne duk wannan energy yana da muhimmanci mhm, mhm. Eh, shine na biyu ka ci abinci dai gina ma jiki bancin wannan kuma akwai wanda ake ce ma protection kenan garkuwa kare mhm. jikin kare mhm. jikin mutum mhm. eh, wanda muke cewa protector eh, kenan abincin za ka ci shi ma sai kama protection ya kama garkuwa ya kare jikinka mahimmanci saboda su dai ne ake cin abinci don ka kare lafiyar jikinka yanzu an san da mata masu juna biyu ne da mata masu shayuwa ne mhm. da eh, latiza ne duk in ka ci abinci dai yana iya kama yana iya kama sauki dangane da wasu cuta an san eh, kamar da kika ce an san akwai cuta wanda ke huskanta kamar su tamuwa mhm, an mhm. san yawanci Eh, yana da alaka da rashin cin abinci mai mahimmanci mhm, mhm. an san mata masu juna biyu suna iman fuskantar wasu wasu cuta mhm. su ma yana da alaka da rashin cin abinci mai za ma haka nan kenan abincin da za ka ci shine zai sa eh, wasu cuta kasu kai gare ka eh, yawanci mutane na cewa ba a san uban cuta ba amma an san uwar cuta duk uwar cuta kuma tana da alaka da rashin cin abinci mai mahimmanci mm-hmm, mm-hmm. shine dai vama eh, mahimmancin abinci dangane da lahiyar jiki mm-hmm, ana iya cewa dai suna bin juna suna bin juna sama da zan mm. dawo gare ku malama jamila eh, yaya yanayin mace mai juna biyu yake salamu alaikum wa alaikum mace da aka ce mace mai juna biyu kaman a cikin kai ma sai a sa ba mutum guda ba ne yana iya yiwuwa mutum biyu mutum uku hudu har zuwa sama tunda allah ɗaya ya san ɗana ke cikin cikin in ba je aka yi aka diba ba mace mai juna biyu dole ne mace mai juna biyu ta kare lafiyar jikinta lafiyar jikinta na kuma da wanda yake cikin cikinta shi yasa akwai ka'idodi da ake aza mata da ya kamata in bata bi su ba za ta yi kanta illa ta yi abin da ke cikin cikin ta illa mm-hmm, mm-hmm. in muka zo a wajen abinci kamar wadda pediatar in ya nutritionist in ya faɗi mm-hmm. mace mai juna biyu dole ne za ta ci abinci ƙoshashe kuma mai gina jiki cikin abincin da mu muke ce mace mai juna biyu ta ci muna ɗaukan akwai abinci masu nauyi da za su ba ta ƙarhi wadda ya waɗi akwai abinci kuma masu gina jikinta tunda mace mai juna biyu duk abin da ta ci mhm. shine ɗanta zai unhwani da shi kenan aka samu garkuwa a cikin abincin mace mai juna biyu mhm. dole ne ɗan da ke cikin cikin ma za a samu garkuwa a wajen gina jikin shi har yake fitowa mhm, insha Allah rabbi wani irin shawara ne kuke ba wa su mata masu juna biyu in suka zo likita eh. wajen tun wajen awo muna jayo hankalinsu wajen ayyukan da suke a cikin gidajensu musamman wajen abincin da suke ci yanzu kamar nan kuka ɗauka nijar misali zan baku yau nijar ko baka da kuɗi kana da dala goma kana da dala ashirin na cin zogala zogala duk duniya an diba an gani an tankaɗe an rairaye an ga zogala abinci ne mai amfani ga mace mai ciki akwai wani abu nan da likitoci suke ce ma wani ciwo da mace mai ciki in ta haifu ɗa za a samun ɗa da illa a cikin ban shi illan nan in kika aka kalle shi abu ne nan salman baya da kyawun kallo kuma nan Nijar dan aka aihe shi da wannan illa ba za ya huce kwana bi kwana uku za ya mutuwa ba to abin da zai hana a sami irin wannan ɗa yana cikin zogala in nan kenan a kuɗi kalilan sai mu ce musu kuɗi kalilan zai hana ku da cutar da za ta kawo muku illa ga ɗiyanku har kuma ɗiyan da za ku aihuwa ma ku rasa su mhm, mhm, kin gane ko mhm, muna yi musu magana a bisa kan gyara jiki tsabta mace mai juna biyu ana son ki tsafta in ba ki tsafta ba abin da ke cikin cikin ki zaki iya kami shi illa mace mai juna biyu muna hana su muna ƙara hana su suna yawo sosai balle a cikin rana a cikin rana ba a san mace mai juna biyu tana yawo mhm. ana san mace mai juna biyu a takaice ta ci abinci mai kyawu mhm. ta huta hankalinta ya huta jikinta ya huta kuma ta zama mace mai tsafta mhm, duka wannan abu uku da kalila in ta kiyaye su insha Allahu rabbi ɗanta zai hito lahiya. Masha Allah. Mm. Eh, me ya kamata su mata masu juna biyu su yi tun farkon kaman watan juna biyun su to abin da dai muke cewa su yi abin da ba su yi mata shine awu a wajen awo in suka zo za mu kwatanta musu illolin da da sun ganshi a jikinsu ba za su zamna gida ba za su yi gudu su zo likita mata masu juna biyu wasu in suka zo muna sai a ce madam na yi wata uku ban ga wanki ba ni dai ina aza ciki ne amma yau abin da ya kawo ni jini na ga yana mini zuba mace mai juna biyu bai kamata a ce tana ganin jini ba yau sabon tsarin da oms ta kawo mace mai juna biyu lokacin nan mun san ana awo uku hudu yanzu awo hudu ake yi bi tara walla awo tara ake kaman tun da wata guda ya kamata mai ta mai juna biyu ta rinka zuwa tana awo sai watan nan tara sun kai kenan kin ga a cikin awon nan mu ne za mu kwatanta mata illolin da ta gani su bai kamata ta zama na gida ba abu dai na harko mu da muke mata masu ciki dan Allah a rinka zuwa ana awo zan dawo gare ku insha Allah malam Abdulaziz um, yaya yanayin mace mai shayarwa mai shayar da yaro yake to muna so kamar dai mace da ke ba da nono mm -hmm. ya kamata ta ci abin da ke gina jiki wannan ke sa yaron ba zai samu waɗansu eh, matsala kamar dai tamowa mhm. mhm. kamar dai waɗansu cuta kamar dai yaron bai samu karhin da zai kare jikin shi ba mhm, mhm. don ko koma waɗansu matsala kamar dai bai gani da kyau mhm, dukansu in bai yi uwar batta danga cin abin da zai gina jikin jikita ana samun irin wa'annan matsala hal yau in abun ga eh, uwar bata ci ba ba za ta eh, iya bada abin da ya kamata da yaron eh, don ka a ta hanyar nono don ka wannan muke so mata tun lokacin da suka ga suna da juna biyu ya kamata saurin eh, su rinka zuwa wajen sage farm mhm. a yi consultation a auna su yadda ya kamata don ka hal zuwa ga aihuwa mhm. don ka wannan ke sa a gani in akwai matsala akwai program da ake sa su kamar da ake cewa eh, fefa mhm. farm and cent farm ba su shi na biyu koko eh. masu ba da nono mhm. ana gani in akwai matsala wajen ah, jikin nasu koko abincin da suke nan ga doka mhm, ana kwatanta musu abin da ya kamata su yi wannan ke sa yaron ba su samun matsala wani irin shawara ne kuke ba wasu masu shayarwa mata masu ba da nono a ba da nono tun suka aihu don ka a ba da har wata shidda mhm. babu komi sai nono mhm. nonon gaba mhm. don babu ruwa babu wani abu za a bada don su kuma matan su ci abin da eh, zai gina jikinsu don iri-iri ne akwai waɗansu abin gabin zo bisan su abin da ya kamata su ke eh, bello wani irin abinci ne kuke shawartar mata masu juna biyu su ce Eh, mata masu juna biyu kamar da ce eh, eh, ce akwai mace na da juna biyu akwai wasu matsaloli wanda take iya fuskanta mm-hmm. matsalolin yawanci sun danganta da abincinta abincin da take ci mm-hmm. dan shi cikin abincin da muke ba da galgadi a ci kamar na ce eh, na ce da harin abinci me yasa muke cin abinci saboda mu samu lahiyar jiki mu mm-hmm. samu wanda ake ce ma energy na harin karhi kenan e wanda aka yi bincike an ga kamar mace wadda ba ta da juna biyu da wadda ke da juna biyu bambancin su wajen energy mm-hmm. bambanci akwai bambanci paske mace mai juna biyu ta yi bukatan energy ta yi bukatan abinci wanda ke kawo energy abincin da ke kawo karhi yawanci eh, abinci ne kamar su eh, dawa abinci ne kamar su masara abinci ne kamar su eh, wake abinci ne kamar su kamar su shinkafa duk wannan suna ba da ƙari kamar na ce mace mai juna biyu yawanci mutane ba su lura wannan ba sai sa a gani Eh, mace in tana da juna biyu eh, sutu in eh, aihuwar ta na hari ana kula da shi amma bancin aihuwar na in ba aihuwar sauran ba kula da shi mhm. amma duk da wannan abin da ya kamata a sani ko aihuwa na hari ko na biyu ko na uku e ya kamata a ba da hankali kamar na ce na harin abincin da muke ba da galgadi a ci shine abinci masu ba da kari na biyu abincin da galgadi da muke bada akwai abinci masu gina jiki kamar na ce constructor e shi ma wanda aka yi bincike E, an san mata masu juna biyu sun yi bukatar abinci ma wanda ke gina jiki wanda ake ce ma mm-hmm. constructor mm-hmm. cikin su akwai abinci wanda ke wanda ake ce ma protein sinadarin da ke da protein mm-hmm. wanda ke da mahimmanci e, e cikin abincin nan akwai akwai su akwai su nono akwai su e, e, wake ma yana kawo yana bada yana akwai akwai akwai protein akwai su nama akwai su kihi eh kamar da ta ce eh, eh, zogala mhm. shi ma yana da mahimmanci paske non ma yana ba da bada jiki mutum a paske yana cikin abin da ake ce ma alima alima protector mai zogala shi ma akwai protein ciki kenan ya kamata mata su ba da karfi wajen cin abincin nan mhm. na uku abinci masu kare jiki kamar na ce eh, su ne aleman protector yawanci ɗiyan itace ne ba dole ba ne sai mutum ya nemi ɗiyan itace wanda suka hito da kasar turai ba dole ba ne sai ka ci banana wanda kilo ke 140 ba dole bane sai ka ci eh, eh, fries ba dole ba ne sai ka ci wani raisin abincinmu na ɗiyan itace na gargajiya su ma sun isa su biya bukata kamar su ko magarya ne ko addu'a ne in addu'a ne aka ce ko kuma eh, eh, eh, kawai ce miya kuka mm-hmm. duwannan suna da muhimmanci mm-hmm. cikin wannan akwai akwai kamar da sasfam take akwai akwai sinadarai masu mahimmanci waje mata masu juna biyu mm-hmm. cikin sinadaran nan masu mahimmanci su ne akwai sinadarai ake ce ma ake ce ma fer yawanci mata suna huskata rishin rishin fer cikin jiki yana iya kawo musu illa fasu an san yawanci rishin fer yana iya kawo illa wajen wajen aihuwa yana cikin abin da ke iya kawo eh, eh, ƙarshen rai wajen mata masu juna biyu mm-hmm. in babu in babu in kama babu fiyar ciki. Za mu zo su <laughs> <laughs> insha Allah. Eh, Malama Jamila wani irin magunoni ne kuke rubuta wa mata masu juna biyu in suka zo wurin ku? To mata masu juna biyu ba haka ba ake rubuta musu magani. Mm-hmm. In akwai illa mm-hmm. kamar mace tana dauke da illa ita zata faɗi illa take dauke da shi. a lokacin na mu muka san maganin da za mu rubuta akwai amma akwai magani ɗaya da shi yanzu ba rubuta shi ba ake ba da shi ne muke yi uhuh, uhuh. da shi wannan dole ne mace mai juna biyu ta sha shi shi ne muke ce ma fair uhuh. fair dole ne mace mai juna biyu yanzu zata kamma shan shi haɗanta ya yi wata shidda sabon san abin gan da aka OMS ta kawo ne wata shidda har bayan aihuwa tunda an nuna an gani mata masu juna biyu suka aihu har bayan wata shida ana samun mutuwa wani abu da nasara ke ce ma hppi e, kamar zub da jini ne suke ta yi bayan aihuwa kuma zub da jinin nan illa shi abin da yake kawo shine rashin shan fer in nan fer duk inda mace ta je wajen awo a dai nan ga dai ya mai dai ban san ba wurare masu sauran wurare ba ta sayan shi ba ta shi ake yi akwai wani dan magani kuma da muke rubuta da ake ce ma albandazol shi wannan banmu da shi da zan mu raba ma mata mhm. albandazol mace tana san shi ba wani tsada yake 120 yake dan mhm, mhm. kwaya guda ne zan mu ce ta sha shi akwai lokacin da zata shan shi in ta sha guda sati zuwa sati ne zata yi ta shan shi guda guda guda guda shi zai kashe tsutsa na cikin ciki tunda ba a san mace mai juna biyu a ci tana dauke da tsutsa a cikin cikinta mhm, mhm, eh mhm. an tuka biyun nan dai kai ko ba a rubuta wani abu ko bata da wani illa biyun nan dole ne eh sun zan ila tilas to malama jamila wani rawa ne shi maganin fer yake takawa a jikin mace hajiya maganin fer shi ne ma duk ubansu a cikin jikin mace mai juna biyu tan ke fer in nan mace batta shan shi non salman za ta yi anemi anemi shine rashin jini yau aiko zakaran gidanka ne ko kaza gidanka aka ce ya rashin jini mhm. kun san an kama gana to balle mace mai juna biyu mace mai dauke da abin alheri a jikinta mhm. far'in innan ya zam tilas ya zama dole na ce miki mata su shashi mhm, shi ne zai bata kwazari jiki kuma zai gyara mata jininta zai sa kuma a kowane lokaci aka auna jininta a ce akwai jini isasshe makanta kuma dan da take ɗauke da shi eh fair in nan ba eh da alama cin wasu abinci suna sa dan da ke cikin ciki ya ƙara girma eh shin nauyin zai iya tasiri ga jikin ita uwal mace mai juna biyu wadda nutritionist ya waɗi ne dole ne ta ci abinci mai nauyi me yasa tunda mace mai juna biyu mace mai juna biyu ta ɗauki ciki hal ta aihu kamar nauyin jikinta bai ƙaru ba tun can illa ne gare ta me yasa tun da kiban nan da zata dauka lokacin da zata ta cin abinci masu daɗi da masu nauyi a lokacin da zata ba da nono kiban nan ne karatu suka nuna suka diba kiban nan da ta aje a cikin jikinta mhm. shi za ya sa nonon nan da zata ta ba ɗanta yana hitowa sosai ya hito kuma da kyawu mhm, to in ta zo a bushe kenan ba nono na kwarai mhm. kin gane ko mhm, shi mhm. yasa muke son mata masu juna biyu su ci abinci kwararru da zai sa su accumulan kiba a cikin jikinsu su tattara kiba a cikin jikinsu lokacin ba da nono kiban nan ita zata zama nono yaro ya samu ya ji unhwani shi Masha Allah zan dawo mm. gare ku insha Allah. Dr. Abdulaziz, wani irin abinci ne kuke shawartar mata masu masu ba da nono su ci? Mata masu ba da nono ya kamata su ki duk abin da suke so. duk abin da suke so da suke so amma mai gina jiki masu gina jiki don irin wa'annan mm-hmm. akwai dai masu eh, muhara da ruwa ruwa tu sake ruwa ruwa mm-hmm. dai zalla ruwa ruwa eh a ruwa, ruwa zalla ana mm-hmm. son ruwa ba a ce wani irin ruwa ba ko ko abin ga sikirari da za a saida ba a ce ba ruwa dai da muka sani na ana so ruwan kuma in tana shin kishin ruwa ya kamata sha ruwa in kuma a jikinta ta ga kamar dai ruwa bai ishe ta ba yadda tana iya sani kamar dai ta ishe ta wajen wajen isarin ta ga kamar dai isarin na da dauda kenan wata ran ruwan cikin shikin bai isa mishi ba bayan ruwan akwai le fruit et legume kamar dai gidan itatuwa ya kamata ta ki su kuma suna gina jiki amma kai yawa ah, paske ah, akwai ah. cikinsu waɗansu da suke sa eh, kumburi mhm, mhm, mhm. ciki abin gajin kamar dai su shu in sun tashi da eh, in ta da yawa tana iya kawo matsala to su wa'annan abincin menene suke a jikin ita macen ita macen tana gina jikin tana kawo akwai eh, masu kara shini kamar dai dazun ga an kawo kamar dai waɗansu eh, zogala mhm. suna sa fer suna kare jini mhm, mhm, ana son su akwai waɗansu da suke kawo vitamin a yaron bai samu matsalan gani akwai waɗansu ferkin kuma in ya eh, macen batta da ferkin eh, wanda ke gina jiki yaron kwallowan bai buduwa Eh, ilimi ilimi irin wa'annan kisa yaron ba samu ilimi mhm, mhm. don muna so su ci yadda ya kamata don mhm. saboda yaron a zamanto yaro ne mai lahiya kuma cikin jikin yaron ma ya hito da nauyin da ya kamata ban mu son yaron tun ga aihuwar shi ba an kawo tamuwa an samu matsala kenan. To madalla kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu mata masu juna biyu da ma masu shayarwa da muka yi hira da su. Ban da wata matsala da ciki ina ci yadda ya kamata kuma na gode ma Allah ban samu wani ciwo ko wani abu ba dai wanda dai gashi nan za a cewa ya kamin wata matsala gaskiya ban same shi ba ban sani ba ko zuwa gaba komi na samu ina ci ina cin shinkafa fara da zogala wannan su ne abin da na so wannan in na same su ma komi baya gabana ina cin shinkafa da miya ina cin tuwon labshi wa'annan abubuwan su ne nake su kuma ina cin betraf da yake betraf yana ƙara jini ina cin shi jini na ya ishe ni komi na ya yi daidai tunda ban taba zuwa likita ba aka ce mini ina da wata matsala ga abun da bai yi ba abu guda ne an ce in rage cin gishiri kawai da warin bani son wani abinci hakan komai bai burge ni to likita da aka tilasta min aka ce in rinka cin wasu abarba wasu abu kayan marmari da hakan ga lemu banana balle abin ga fam na yi yawancin shi fiye da sauran abubuwa balle yanzu da yake lokacin fries ne abin ana samun shi ko ina shi dai ne nake yawanci da madara hakan ga lokacin da bani can abinci gajiya ke mini yawa da wata kasala sai in rinka jin haujijiya ban iya yin abu dai ban iya dadewa ina tsaye ga kawahuna sai na zama zamana ko menene kuma sai naga kamar zahi ya so ya kama ni ba ni jin daɗin jikina dai ko kaɗan amma da na fara girmama abubuwan da ake ca in ci kayan marmari da wasu abubuwan gina jiki hakan ga ballantana ma an ta haka sai nake jin ina jin karhi dai cikin jikina kwarai na ga me an ka ma aza ake bani da lahiya saboda bani cin abinci duk jikina sai biya lalace amma yanzu duk da jikina bai dawo ba kamar da yake da na ji dai daman abin gaskiya yana da mahimmanci mutum ya dinka cin abinci mai gina jiki in yana dauke da juna biyu saboda koma ma yaron saboda wata gajiya da wata irin kasala sai ka ji kamar dai ba ka jin daɗi dai ko kaɗan amma in dai kana girmama abincin da kake ci komai lahiya launi zai tai ko da ma ka samu wata matsala gaba an samu a ciwo kanta saboda jikinka yana da ƙarfi in kana son yaron ka ya samu nono da kyau sai kana cin abinci mai gina jiki na gargajiya dai muna shan ruwan hura ko kuma ruwan kunu akwai wasu sun yi son kunu akwai wasu kuma gumba suke so. muna cin su abincin 'yan itatuwa wani banan wani lemu wani pastek wani anana duka dai abin da muka san yana jinin shiki yana da vitamin za mu ci don yaron mu ya samu nono mai kyau muna cin wani sufkin kihi ne na nama ne duka abin da ka san dai za a gina maka jiki don yaro ya samu nono mai kyau to kamar dai irin haka ne dai muke ci wani wake wake dai wanga dai guda wake wanga na gargajiya a dafa shi ruwa-ruwa shi ma yaro yana samun vitamin da yawa a ciki sama da mun saurari ra'ayin mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa eh, dr yalo me za ku ce akan abin da kuka sarara suna cikin gaskiya faske yawanci abin da suka ce shine muke ba da gadi parce que kawai nisa ce tana cin eh, hura hura yana da kamar nace hura akwai energy ciki yana ba yana da unhwani wajen mata masu masu juna biyu da wanda ke eh, ba da nono uhm, uhm, uhm, sun kuma sun ambaci abinci eh, yan lambu da yan itace su ma da da mahimmancin su eh, bancin wannan kuma sun ambaci abinci masu gina jiki wanda kamar su nama kamar su kihi kenan ana ana tsammani ba ma sun gane da abin da sash farm suke nan suna suna suna suna gaya musu kakin mu mu yi gaba ina son in bada in kara bisa abin da ta ce wajen eh, jikin mata masu juna biyu mhm. eh, eh, yawanci in mace ba ta da in kakin ka ta samu juna biyu in ba ta da jikinta ba mai yawa ne ba yawanci tsakanin lokacin samu juna biyu zuwa aihuwa yawanci ana cewa ta ƙara kilo wajen goma sha biyu kilo goma sha biyu har da ɗan da ke ciki shi ne ake so yawanci abin da ake so a ƙarin jikin da ake so mhm. amma mata wanda dama kakin su suna da juna biyu suna da jikin su mai yawa ne su ba dole ba ne sai sun samu sai sun sun ƙara jiki wannan wanda kilo goma sha biyu. eh dr abdulaziz me za ku ce akan abin da muka saurara. sun ce sun eh, suna nan ga cin abinci da ke gina jikin nasu mhm. in mutumin na da hali yana iya ci ko ma na turai wannan mm, babu laihi amma in kaman dai eh, nan ga kace mhm. kaman dai matan da suke kauye don suna iya ci abin da suke don can gida mhm, kaman dai duka abin itace eh, akwai yayan itace mm-hmm. akwai lesirel don akwai hatsi muna da shi mm-hmm, mm-hmm, shinkaha akwai eh, akwai mai don ka ildo soja yanzu ko ina ma ana iya ah, samun eh, shi don ka ah, yana kawo omega 3 ya kike wannan yana sa yaron da zata samu ba zai samu matsala fitim adaptation ita ma da kanta yana gina jikinta hali yau kuma ya kamata matan su ci eh, abin da zai kawo jini yadda wanda zai kare jini mm-hmm. don ka duka kamar dai nama a kamar dai duk abin ga le, le favorite abin ga ku, wadansu kuka miya kuka mm-hmm. Wajen zogala duka suna suna yana gina mm-hmm. jiki don muna son su ci don saboda yaron zai samu karhi ya zo lagiyayye to malama jamila wani irin me za ku ce akan abin da muka saurara to alhamdulillah kasira da dai kamar na ji mata suna ga lura da abin da muke ce musu wajen awo kin ga tun nan muna cewa alhamdulillah tun da mace da bata je wajen awo ba ba za ta ga sashi fam ba ta ce mata wance ga matsala ta ta ce ma cikin su guda ita ba ta jin daɗin jikinta ba ta ci tana samun illoli amma tun da ta bi abin da sashi fam take waɗa mata yanzu alhamdulillah kamar wanda likita ya faɗi inda ya yi kazancen omega 3 inna omega inna yanzu ko ina ba gidan da ba a cin awara mhm. soja in nan da ya waɗi shine awara mhm. garin ga duka yanzu awara ce ko ina titi titi lungu lungu mhm, mata masu juna biyu da masu ba da nono ku ci awara ko ba ku sami shi wani abu ba shi kadai ya ishe ku. Ya isa. Eh, insha Allah. To me yasa mata ba sa son cin abinci yayin da suka ɗauki ciki? Malama Rakiya, akwai matan da in suka ɗauki ciki, har suke yin wata uku. amai yana damuwarsu mhm, mhm. sosai duk abin da suka sa a cikinsu za ya kara hitowa mhm. kuma in waɗa miki aman nan in mace mai juna biyu tana yin shi mu in ta zo wurinmu kawai kalman ne muke ba ta ɗan abu da zai ɗan dakatar da shi amma ba zai tsaida shi ba sosai kamar wajen wasu mata nasaru suke cewa mishi sai natural cikin jikinsu ne yake eh sai sun wuce watan nan uku zuwa hudu a lokacin nan aman nan zai tsaya kin gani a lokacin nan mace bata samu jikinta ya kara tunda duk abin da kika ci hitowa za yi amma da inda ta wuce watan nan uku zuwa hudu za ki ga duk abin da ta samu ta sa take har ta kai ma ta ce ni na ƙoshi amma ina son abincin nan mhm. eh tana ta ci tana ta ci wani irin hatsari ne ita wannan irin wa'annan mata suke ta tare da shi kamar rashin cin abinci rashin cin abincin nan baya da kyawu mhm. shi yasa muke ce musu ko baya da daɗi ku ci haka nan dai kaɗan dai zai tsaura wadda duk aka yi kaɗan dai za a yi tsaura amma kake zamna baki ci shi ba tunda in bata ci ba ɗanta ma bai ci ba to kenan kin ga daga can ma akwai illa babba mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. eh har zai iya kawo mata ma rashin rayuwarta mace in mai ciki ta yi kwana biyu uku bata ci komi ba jikinta ya bushe ba karhi kuma fer in nan da nake cewa bata sha fer in nan ba bata ci abinci ba kina yana iya kawo mata illa har ya kai mata rashin rayuwarta ko na ɗanta yana iya kawo mata wanda a nasaru suke ce ma avortama haɗari na cikin mhm. eh, ta yadda cikin tun bai kai ba ma lokacin aihuwar shi mhm, mhm, kin ga rashin ci ma yana kawo nan eh shi yasa muke ce musu ci ko babu daɗi dai ka ci haka nan wa'anne magunoni mm. ne kuke rubuta mata irin wannan wanda suke ba su samun cin abinci to akwai magunonin nan nasaru ne da muke rubuta musu ko da yasa mun san muka rubuta musu ma wata rana ba shi ba suke sha na gargajiyan ne ake yi eh mm. muna da wani maganin mu da muke rubuta a kowane lokaci ana ce mishi trizorix mhm. shi wannan magani in mace batta jin daɗin abinci mhm, mhm, in take shan shi lokaci zuwa lokaci kamar apiti ne yake bata yana bata kuzarin cin abinci kuma in ta ci abincin tana ɗan hutawa eh kinga in ta tashi kuma zai bata yunwa sai ta ci kuma ta kwanta mm-hmm. eh shi muke rubuta a kowane lokaci to ba kowane lokaci ba tunda ni misalin ban rubuta magani ban tambaye ki ba hajjia kina da kuɗin sayan maganin ga haka yake ka'ida mm-hmm, mm-hmm. likita har yana rubuta magani ya san kuɗin magani kuma ya tambaye ta kina iya sayan magani in ta ce batta iya sayan maganin nasara sai kai da ita a tare za ku nemo mahita mm, a wajen galgajiya yalla ita tana da wani hulɗa a wani abu da ta sani mhm. in ta faɗa maka in ya kamata sai ka ce mata ya kamata in bai kamata ba mhm. ka ce mata hajiya bai kamata ba yi kokari ki samu wanga magani mhm, eh insha Allah zan dawo gare ku insha Allah malam Bello wani irin abinci ne ya kamata mata su gujewa mata masu juna biyu eh, Ah, mata masu juna biyu da masu shayarwa mm-hmm, mm-hmm. su dai mata masu juna biyu kamar doktor ya ce wama mata masu shayarwa ba matsala sosai wajen abinci mm-hmm. amma duk abin suka sa mata masu shayarwa babu babu matsala matsalar da ake samu fama shine wajen mata masu masu juna biyu cikin eh, matsalolin da take ciya kamar akwai yawanci mata na fuskantar kumburin ciki lokacin lokacin juna biyu eh, cikin su akwai kamar da ya ce akwai abinci kamar su shu wanda ke iya kawo kumburin ciki kenan eh, shu ko a ci shi a ci shi ma a dahe mm-hmm. yawancin shu eh, ba a dahawa ba shine ke iya kara kumburin cikin nan mm-hmm. cikin abinci kuma da ya kamata a gushe ma kamar eh, akwai wanda aka ce ma kamar shu nan sanar yana kara kumburin ciki amma da shu da kamancinsu akwai kuma ana iya cewa rogo shi ma rogo ɗanye mm. shi ma yana iya kawo illa paske me yasa cikin sinadarin da ke akwai mahimmanci akwai sinadarin ake ce ma yod e eh, matsalar eh, abinci kamar su shu wanda za a ci ɗanye ko eh, rogo wanda za a ci ɗanye mm-hmm. akwai abin da ke cikin shu wanda ke cikin rogon nan wanda ke iya bata eh, eh, sinadarin da ke da mahimmanci wanda ke ake ce ma iyar mhm. kenan shi ma kamata vama mata masu juna biyu ko a ci shi vama a ci shi da shuni na ce kamar da rogo ya kamata a dafa kakin a ci mhm. banci wannan eh, yawanci ana iya cewa Eh, kamar da ce likitoci nan ya kamata mata su zanki zuwa awo mhm. eh, wajen zuwa awo paske yawanci akwai akwai wasu cuta da ake ce ma diabetes gestational yawanci mata masu juna biyu suna iya huskata diabetes gestational Eh, eh, ko akwai shi eh, dama juna biyu shine ke sa a gane a gane a mm-hmm. gane diabetes na mm-hmm, mm-hmm. kenan in an in an awo an ga kama akwai diabetes gestational in nan ya kamata su ma mata su su su su guji abincin da ke kawo ƙara sukari cikin jiki jinin su kamar da ake ce ma abinci masu sukari yawanci bancin wannan kuma kamar da cikin masu masu masu ba da ra'ayinsu suka gai mhm. e eh, shi ma eh, ba dole bane sai ta rage sai da ana cewa kwata-kwata mata masu juna biyu su bar cin abinci mai gishiri mhm. amma yanzu sabon bayani ba shi ne ba a guji gishiri vama yawanci gishiri na da mahimmanci fasu gishirin akwai sinadaran da ke da mahimmanci mhm. amma ce gishiri Eh, eh, hiye da eh, abin da ya kamata shi yana ya kawo musu illa amma yawanci rama cin gishiri bai da illa kamar na ta ce akwai yawanci suna ba da gargaɗi a ci cikin maganin suke ba da akwai antiparasitic kenan game da tsutsar ciki shi ma mata abincin da mata su ya kamata su guje ma ko kuma su yi hattara wajen cin shi a abincin za a ci ya kamata a tsaftace shi a wanke shi in mhm. salati ne in shu ne in komi ne za a ci ba ma a tsaftace shi paske yawanci yan cutar nan yan uh, tsutsan nan ana iya samun cikin abinci kenan mata kamata ba ma in kakin a ci mhm, mhm, mhm. ko in nama ne kuma a daha shi sosai ba ma ka ci nama kamar su sosai a ni na su nama wanda bai dahu ba sosai nama wanda bai dahu ba sosai yanda bai dahu ba ana iya samun yan cutar nan da ke iya kawo illa wajen mata masu juna biyu kenan irin wannan kuma abinci ya kamata mata su yi hattara da shi shin yana da kyau mata masu juna biyu baya ga kaman maganin fer su ci abinci mai kumshe da shi ferkin shi ma ne kamar kana shan shi mhm. kuma har lokaci wani abinci mai bai da matsala mhm. bai da matsala vraiment abinci masu in eh, eh, cikin akwai fansa akwai wani program wanda aka yi aka ce eh, wani program na okun farm da doit mourir a donan la vie kenan mace bai kamata ba mhm. ta rasu dangane da juna biyu da take dauke da shi mhm, mhm. Eh, cikin cikin eh, eh, program in akwai cin abinci masu wanda ke kunshi da sinadarin fer mm. kenan ko da yake tana samu tana samu eh, maganin na wanda take sha mhm. eh, kamar da ake take ce ma fair mhm. ya kamata ta ci abinci masu masu fair wanda ke kamar ce cikin abinci masu fair kuma akwai ɗiyan itace ne ɗiyan mhm. itace su zogala su miya kuka su eh, dubama yanzu duk abin da ke ɗiyan itace suna iya kawo mata suna iya kawo mata fair suna da muhimmanci ma babu illa wani yawanci fa sai su ba yanda kamar da ce matsalar da ke da wajen fair in ma yawanci in an ba da fer in mata ba su ci ba su shan ba su shan komprime da fer parce que wani dan karamin bincike da muke yi tare da an etudiant da muke da kai yawanci muna gani da in an ba da fer in yawanci mata ba su shan ba su ba su shan fer in kenan in ba su samu fer in ba ta magani ya kamata a ce sun samu fer ta fannin abinci fannin abinci kamar ɗiyan masu ɗiyan itacen kamar na gai zan dawo gare ku insha Allah malam Abdulaziz wani irin hatsari ne yaron da ke shan nono wanda uwayensu ba su cin abinci suke tattare da shi yaron da uwan ma ba ta kushi ba kenan yaron nan ya samu matsala babban matsala akwai tamuwa in an ki harkar tamuwa ba harkar wasa ba ne ba paske mhm. vraiment yaron da bai ci ba an tuka sai fa akwai matsala babba mhm, mhm, ga jikin nan akwai tun da kamar da yaron bai samu garkuwar jikin balle ya gina jikin don kiyale yaron ya san vulnerable ake ce bai da karfi ko kadan akwai cuta kamar da yan malati akwai cuta rashin cin abinci kenan yaron nan ile kwandane don so mu ce ta ciyar da ya kamata paske watanni na shidda da za ta ba da nono kenan ita ya kamata ta ci makanta ma yaron ta ta ba da ma yaron mhm, mhm. kenan duka abin da take cikin jikinta kamar dai fercin da muke nan gayi mhm. dukan shi ya wuce cikin nono a ba da yaron kenan ya kamata ita ma da kanta ta ci kacin ta bada mhm, mhm. na jikin ta ma da kanta da na danta mhm, don ka har yau kuma na gaya muku akwai wadansu in yaron bai ci ba da kyau tun da harin le premier abin gacin lokaci na harko le premier development da yana sa yaron kwallon bai budewa a pre kamar yaro ne da development cin shi abin ga cin shi bai samu ya bunkasa yadda ya kamata mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bayan wannan akwai cuta da yawa da zai yi abin ga kamar su a ba mu misali kaɗan kamar cuta na rashin gani kamar cuta yaron da bai ci da abin gacin kamar dai ko hane da aka bude kowa na shiga da kowane irin cuta ma yana iya tare yaron ya shiga tamuwa yaron da uwa eh, ta ciyar da ya kamata tana nan gaba da nono yadda ya kamata mhm. a lokaci na harko kamar dai eh, letura premier muwala watanni uku na mhm. yaron koma abun gacin paliyu yaron bai iya yi mhm, in dai abun gacin nono kawai ke bada paske koma dai cutan paliu ya shiga cikin shikin zai yaron ya yi vitima don bai iya samun matsala kuma akwai kuma yaron wadda ta ciyar tana ba da nono yadda ya kamata Eh, duk cutar da ta samu ta yi ita uwal mhm. tana sa kamar dai garkuwa an da ce ma anticor mhm. da zai kai kare yaron don eh, ka eh. yaron bai yi malatin don ka nono uwan ya kare abin gacin yaron mhm, to shin kamar yanzu misali in ita ba ta cin abinci ta yi rashin lahiya shin tana iya ba ma yaron ta rashin lahiya nan nata a jiki ta hanyar nono rashin lahiya iri iri ne akwai nono ba komi ke wucewa ga gabon e nonon na uwan ko yaya nema yaron ya kamata l'enfant ya proté yana don ka yaron nonon da ke gina yaron zai samu mm-hmm. amma ba cuta ba akwai cuta da yana iya tahiya ga lokaci kamar da abin da yaron mm-hmm. wa'annan mun san da su e wannan tun da matan na da juna biyu wajen sa shi fam ana kwatanta musu kamar dai irin wannan cutar zamani mhm. an ci abin su ma yanzu in dai tana doka maganin da ya kamata yaran ba zai samu komi ba don komi ne da abin da muke so mhm. ashe likta ana kwatanta musu tun lokacin juna biyu sai zuwa a kawo ƙarshen shi mhm. to madalla malama jamila wani irin kira ne zaki zuwa ga mata masu juna biyu da ma masu shayarwa To kiran da dai zani ga mata masu juna biyu shi shine har yanzu ina bisa kan tsohon zance na aje a yi awu. Aje a yi awu. A lokacin da mace mai juna biyu ta yi in sha Allahu rabbi ta yi awon wadda ya kamata, inda yarda Allah da abin da in ta bi ka'idodi da ake waɗa mata har ta zo aihuwa ba za ta samu illa ba. Kuma in an samu illan ma za a san wadda za a yi a kare illan nan tsakanin ita da ɗanta mhm, mhm. mata masu ba da nono kuma su ma su rinka kai ɗiyansu awu mhm, ba dan kin cikin ya sabaka ba za ki ce a'a awon nan ni na tsaida a rinka zuwa ana awon yara awon nan da ake ma yara ba yara ba kaɗai ake ma uwan ma ana auna ta in ka kai ɗanka awo uwan ma akwai abubuwan da muke musu mhm. muna diba jikinsu lahiyarsu mu diba jikin lahiyar yaro mhm. duk yaron da ake kai awo in dai kamar misalin tamowa ta shige shi a lokaci kalilan za mu ganiya mhm. akwai likitocin da su aikin su kawai ɗaukan aikin tamowa ne suke a lokaci kalilan za a kawo za a samu solution bisa kan tamowa innan amma in ba awon ciki ba awon yaro gaskiya matsaloli da yawa suke. Mhm. Mm. Eh, Dr. Eh, Bello wani irin kira za ku yi zuwa ga mata masu shayarwa da ma juna biyu? To kiran da zan yi kaki in kai ga mata masu juna biyu. Mhm. Duk an ce mata masu juna biyu bayan mata masu juna biyu an san akwai maza. Kino kira na hari wama wajen maza ne. Mhm. Kiran zani maza ya kamata su sani da mace mai juna biyu ya kamata samu abincin mai mahimmanci. ba dole ba ne sai abinci mai tsada mai mahimmanci kamar da muka ce ko abincin na gargajiya ne ma suna da mahimmanci mhm. ya kamata a lura da wannan e kira na biyu shine wajen mata wanda mata masu juna biyu wanda masu ba nono su ma e eh, kamar na ta ce ma eh, kofa ta shiga ita ce consultation in mace ba ta zuwa consultation yawanci bayanai ba ta samu ba ta samu wanga emission da yana ba da dama Eh, a waye kanun mata mhm. mai irin na emission ba a samu su haka nan kenan dole sai an tai consultation dan a samu bayanai mhm. na na irin wannan gigi mhm, wajen abinci masu juna biyu e kenan mata masu juna biyu vraiment eh, sujet consultation don samu fer nan kuma su samu galgadi wanda zai ba su dama juna biyu da suke gare su ya kai su a sabke a sabke lahiya a sabke mhm. lahiya mhm. wajen mata su ma masu shayarwa ya kamata su ma su su da wannan yawanci yawanci maza wanda nake gai wanda kamar na ja hankalin maza mace in tana da juna biyu akwai masu kula da mata masu juna biyu amma in ta aihu to shi ma an ta zancinta kenan tana da juna biyu bayan ta aihu maza maza kamata su ma su kama musu mm-hmm, mm-hmm. dangance da abincinsu kamar na ce fama abinci mai muhimmanci ba mm-hmm. dole bane sai abinci mai tsada shine fama kiran da zan yi yanzu in an ba da ƙarfi fama ana ana ana samun magani yanzu eh, shikenan mm. Dr. Abdulaziz wani irin kira za ku yi lokaci na hararen mu ni abin zan ke yaro dai ya kamata a yi turki a cikiya ko mhm. eh, a turke shi mhm. a kula da shi a kula da shi don ya kamata tun ana da yaro abin koma yana da lahiya a mhm. kowane lokaci ana kai shi ana gaya musu tun wajen aihuwa in sun aihu cikin eh, eh, likta ana gaya musu a kawo yaron koma suna da lahiya wannan ke sa koma in akwai matsala ana zahin ganin shi duk abin da ke so a ganin su to madalla madalla masu kallon mu da sauraron mu nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta studio kalangu a kan taken abincin mata masu juna biyu da masu shayarwa amfaninsa da sakamakonsa mun kasance tare da dr bello abdulrazak eh, masu kula da cimaka cewa da nutritionist da kuma madam jello jamila eh, ngozuma cewa da sajifam da kuma dr abdulaziz ali pediatr ne da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar akan na'urori muna tare da eh, Amina Hassan da eh, Mustapha Ayuba muke ce muku ma'asalam a huta lahi.